ga mu a wannan masallaci masallacin Abu Ubaidah da al-Jarrah wanda ke Arkilla Sokoto inda muke gabatar da karatun mu sati sati a cikin littafin al'ibana. an usuli diyana na shaikhu Malami Abdul Hassan al-Ash'ari Imam in ana biye muna cikin babin da ke magana cewa al-Qur'anu kalamullah al-Qur'anu laysa bi makhluqin fayabida wala sifatan li makhluqin fatanfada al'kur'anu quranu kalamullah malina cikin jeren ya kafa dalilai kan cewa Qur'anu kalamullahi ba ba bane yana raddi tare da warware shubhohi yan bid'a wa ala ra'asihim su yan bid'a shugabanninsu su sune jahamiyawa masu cewa Qur'anu ba kalamullahi bane makhluqun na da yin wasu tawili da tabbatar da wasu sifofi ko ko wasu ayoyi su fassara su akan son zuciyarsu yanzu za mu tashi yau insha Allah a littafin ibana mai tahqiqin irin namu wanda muka saba na Hamad ansari shafi na 94 rakam namba ta 30 dalilun akhar بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله دليل آخر ومما يدل على بطلان قول الجهمية وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن أسماء الله من أن وأن أسماء آه، أن, أن أسماء الله من القرآن وقد قال عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الأعلى ولا يجوز أن يكون اسم الله أن يكون اسم رب ربك الأعلى الذي خلق فسوى مخلوقا كما لا يجوز أن يكون جد ربنا مخلوقا قال تعالى في سورة الجن و وأنه تعالى جد ربنا الجن وكما لا يجوز أن تكون عظمته مخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقا ما ليس دليل آخر dalili na daban wa mimma yadullu ala butulani daga cikin abin da ka nuna cewa maganar jahamiya ba ta ce san bata karɓi ba wa anna alqur'ana kalamullahi ghayru makhluqin magana qur'ani magana Allah ce ba halittatta ce daga cikin dalilai anna asma Allahi min alqur'ani sunayen Allah ai suna cikin alqur'ani a yanda kace kenan makhluqu na ƙur'ani kenan asma'ullahi makhluqa وقد قال وقد قال عز وجل عز وجل ubangiji mai buwaye madaukaki ya faɗa yace sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa ya rasulullah ko ya mai karatu ka tsalkake sunan ubangijinka madaukaki wannan da ya halitta kuma ya daidaita komai da komai al'ala suratul a'la aya ta 1 zuwa ta 2 to yace wala juzu bai koyuwa bai halatta an ya yakuna ismu rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa makhluqan bai wa sunan ubangijin ka madaukaki wanda shi ya halitta da ya bai yiwa a ce mai makhluki to gashi kuma Allah madaukakin sarki a cikin alqur'anin ya ambata sunanai shi kaga bai yiwa ya zama makhluki shi qur'ani tunda ya tattaru kan maganganun Allah da sunayen Allah ciki kama la yajuzu an yakuna jaddu rabbina makhluqa kamar yadda bai wa a hankali da shari'a jaddu rabbina girman ubangiji mu dokaka ubangijin mu ya zama makhluqan jaddu wannan sifa ce ta ubangiji madaukakin sarki kalimar jaddu tana cikin kalimatun mushtaraka kalimomi masu dokan ma'ana fiye da daya wadda ana amfani da fassara ta daidai da siyakin ta zo cikin aya idan anka ce jaddu Musa a larabci ana nufin kaka idan anka ce jaddu ana nufin wadata ko falala hadisi ya ce wala yanfa'u dhal jaddu minkal jaddu mai buwaye ko mai wadata ko mai wata falala falala ta ko wadata ta ba ta umarni ne abun ka ya Allah in ya saba ma ko jaddu kenan anan hadisin falala ko ko wadata kamar yadda jaddu yana zuwa ni yana zuwa ya zan karfin hali ko ko dauriya ko ko a ce rashin wasa cikin al'amari akwai hazlu ba'a sannan akwai jaddu faɗin gaskiya ko ko rashin ba'a kamar yadda jaddu in ya taho tsakani an ka jingina shi ga suna daga sunan Allah daga cikin sunayen Allah ka ce jaddu rabbina ko jaddu lahi ko jaddu wani abu ka jingina ga sunan Allah yana nufin ɗaukakar daraja ta ubangiji ba jaddu na kaka ba ya zan a lokacin da ka jingina shi ga rabbu ya zan sifa ta Allah to baiwa kuma in dai jaddu sifa ce ta Allah a nan baiwa ya zama makhluqun saboda mi saboda eh, sifofin Allah ba zama makhluqai to in ku ba zama makhluqai ba kuma gashi Qur'ani ya tattara su to Qur'ani ba makhluqun bane kana iya cewa ina kalimar jaddu rabbina ta hito cikin Qur'ani shi na ce qala Allah ta'ala fi suratul jinn sai ce jaddu rabbina dai saboda dokar cewa shi ma kai ma mahazzaci na iri ne da ya kawo ma ka dai san cikin ayat wa annahu ta'ala jaddu rabbina kada sahibatan wala walada to wa kama la yajuzu an takuna azmatuhu to ga fasara jadda nan yayi kamar yadda bai yi wa a hankali da shari'a an takuna azmatuhu buwaye ko girma ko kasaita ta Allah shine jaddu azma ya kasance makhluqatan abin halitta to kazalika la yajuzu an yakuna kalamuhu makhluqan bai yiwa maganin Allah ta zama mahaluki an fahimci wannan dalilun akhar dalilun akhar wa qad qala Allah wa jalla wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idhihi ma yasha ashura فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراك هذه الوجوه معنى لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجهمية مخلوقا في غير الله عز وجل وهذا يجب إسقاط مرتبة يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله وسلامه عليهم ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله عز وجل من ملك أو نبي أتى به من عند الله أفضل مرتبة من سماع الكلام موسى لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى من الله عز وجل وإنما سمع من شجرة وإن زعموا أن, أن اليهود إذا سمع, إذا سمع كلام الله من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل مرتبة في هذا في هذا المعنى من موسى ابن عمران لأن اليهود سمعه من نبي من أنبياء الله وموسى سمعه مخلوقا في شجرة ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن لم يكن مكلما لموسى من وراء حجاب لأن من حضر الشجرة من الجن والإنس قد سمعوا الكلام من ذلك المكان وكان سبيل موسى وغيره في ذلك سواء في أنه ليس كلام الله له من وراء حجاب دليل آخر malai كريم kokarin رجي ƙara شواء القرآن kalamun lahi ghairu makhluqin to da yake su mu'tazila ko kuma jahmiya wannan ayat tana daga cikin ayoyin da suka dan kashi ba sai malam ya bijiro ta amma mai tsaya fassara ta ba sai yana son yayi istinbadin wani hukunci kawai ciki in kai ka san da ayat ka san ayat tana cikin ayoyin da aka rigima kansu wajen malaman aqida da malaman ahlul kalami da firqud dala kama kama daga mu'tazilawa jahmiyawa ash'ariyawa suna cikin ayoyin da kowa na kokarin ya karkata zuwa ga ma'ana tai amma da bari mu ba ta ma'ana takaitatta guda mai saukin gane ba kamar yadda malaman tafsiri ka ambatawa suna ambata cewa ta sauka ne bayan wata aya ta sauka inda Allah ka cewa kafirai suna cewa laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya me yasa Allah da kai ne bai saukowa shi muna magana a ce sai ya aiko ka sai ya aiko liƙe-liƙe Hato inda yana bukatar mu yadda kai tsaye babu wata wahala mi yasa laula yukallimu Allah me hana yi mana magana aw Sina aya ko ayoyi aya alama wanda kanu lalle mu gane Allah baro baro ta zo kila muga ta cage mala'iku na ta saukowa su yi fare ki su ce muna ku bi shi kamar da suka ambata cikin suratul isra aw Sina aya tana dauka komai abu dai wani abu wanda ba a taba yi ba wanda da gani kai kafin Allah ya Allah ya nan an ba sai aiko mana kai ba sun fassara haka sun ce wannan sakam wannan ayata ta zo ta sauko sai Allah ya ba su amsa da wannan ayat awa ɗayan kauli na Qurtubi Imam al-Qurtubi a wannan mai addurul masun a maknun a fi tafsir al-Qur'an al-masun shi ya kawo wannan riwaya ko ku wannan kauli yace bayan ta sauka ne bayan laula yukallimuna Allahu aw ta'tina al-aya aw ta'tina aya imam al-qurtubi ya fasara cewa a ta zo ne lokacin da yahudawa da ƙurashawan makka ko ko in ce kafiran makka suka je wajen manzo sallatan suka ce masa a'a mu ba haka muka so mu jiya ba kullum ka ce muna Allah ya ce kullum ka ce muna Allah ya ce muna son mu ga Allah baro baro ya zai muna magana bila wasita mi asiya ya bi ta layinka ya hito ya hito kai tsaye gashi ya ce muna ilalle ni na aiko shi yanzu daga yau komai faɗa muku yadda sannan komawa sai sai bamu da kai to in waɗannan duka ruwayan da suka tabbata sai Allah ya ce wa ma kana li basharin ka ina yake yiwa ga mutum ordinary mutum wanga irin mutum li basharin haka za a fassara dole li basharin mutumin da ba annabi ba sannan ba manzo ba to ga irin wannan mutum basharin bai yi wa an kallimuhu an kallimuhu Allah Allah shi mai magana bai yi wa. mi aka da Allah shi ba magana ko ba haka ba a kula fasarar za mu yi kila gida biyu dukan su na karɓaɓɓu amma a kula sosai don mu kauce ma fassarorin yan bida suka yi mata wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah baiwa ga mutum ordinary wanda ba kowan kowa ba ba manzo ba ba mala'iki ba Allah shi mai magana ko ba haka ba illa sai fa shi wannan mutum in ya zan annabi ko manzo sai a yi mai ɗayan abubuwa guda uku wahayan aumin min wara'i hijabin ay yursala rasulan suka ce dole sai an ayyana an yi takadirin wannan li basharin baka annabi baka manzo bai yiwa ka samu ɗaya daga cikin uku ɗin nan idan kuwa kan Allah mai ka annabi ko manzo to kuma ko shi ba baka da baka Allah zai ma magana ba ɗaya daga cikin abubuwan guda uku zai ma don ƙa'ida, ba a ganin Allah a nan duniya kar ku mance to su ko suna son Allah ya magana karara da su kuma gashi gashi mu shafa hatan baki da baki suna ganin Allah a lalle kai na Allah eh, to lalle to mi kace to kaza ne ce to shike su haka su su ga Allah sai ce a'a wannan ba ta yiwa sai in ka zan manzo ko ka zan annabi to ko ka zan manzo ka zan annabi ba wancan za a yi ba gashi ga ka yi e, shi na ko ba shi a'a mi za a yi ɗaya cikin uku ɗin ga za a yi mi za a yi illa wahaya sai dai ni sai dai ma wahayi wanda aka ce ma ilqa'u a kula wahayi kala kala na akwai wahayi da Allah ka aika manzo ya tawo da shi ba ma shi ma wahayi bane wahayi na sannan akwai wahayin da Allah ka ilhami ko ba haka ba wa auhayna ila nahali ko ba haka ba kuma sannan akwai wahayin da yawa annaba inna auhayna ilayka sannan akwai wahayin da yawa uwa annabi Musa alaihi salamu wa auhayna ila ummi Musa sannan akwai abin da ya kawa annabawa to aje wanda ya kawa annaba ai wanda wanda wanda ya wa nahal kudan kudan zuma aje shi ba shi aka nihi bana sannan aje wanda ya wa ummu Musa ba shi aka nihi bana don bata zan annabi bata zan manzo ba wannan wahayin da yake magana wanda an kawa annabi ko manzo to wanda aka wa annabi ko manzo abu biyu na ko uku ko dai na farko a yi masa magana to zai faɗe ta saboda haka cire shi a yi mai magana bai ga mai magana ba ko Allah ya bai magana ko to bai da tunda za a ambatai aje shi ko ko aiko mai mala'iki kamar da aka aiko jibrilu ko shi ma za a faɗi a je shi ko kuma ni ko a yi mai ilka'u ilka'u ya yi ilhamu um, uwan maryam alaihassayin uwar annabi musa alaihissalamu ilhami an kai mata ko ba haka ba ta kada annabi musa ta buce ko in zuma ilhami aka ce mai wahayi na amma mai suna ilhami a kula to amma akwai wahayi mai suna ilka'u ilka'u a ammu min ilhami ilqa'u yahi yahi ilhami yawa duk ilhami baka jin kalmomi baka san ba magana ka jiya ba abin Allah ka hada ma cikin zuciyarka sai ka san wala bari kai kaza sai ya zama shari'a gare ka kamar irin da in kai istikhara ko ba haka ba Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa dunyaya ko wa aqibatu amri adilihi wa ajri faqadruhu li fa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi kaza kaza kaza fasrifuhu anni wasrifni anhu وقدر لي الخير حيث كو وقدر لي الخير ثم ربني به كو ثم أرضني به to sai a to haɗa ma a ce ma wanga alheri wanga sharri haka akai sai ka gan cikin mafarki sai wani mutum ya hito ma kirikiri ba karshen bango ya ce ma shi aka za hmm, kawai sai Allah ya ma gamon katar ka ji bari kai kaza shi ka son kai ko sai kai sai Allah ya ma mawafaka Koko ka ji kawai baka son kaza sai ka bari kila ma kana so nai amma sai ka ji baka yi ba sai zan rashin yi ya alkhairi ko wannan ilhami aka ce mai a fahimta to amma akwai abin da aka wa annaba ilqai aka ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullah bin mas'ud ya ce a inna ruhal qudusi nafasa fi ruhi a ruhul qudusi jibril alaihi salam ya busa cikin kololon zuciyata ru'i ba raw'u ba akwai ru'u akwai raw'u bi fatahin ra'i wa dammiha raw'u bi fatahin ra'i sai a ce tsoro ru'u bi dhammin ra'i sai a ce ƙurai. ru'i fi ru'i cikin rayuwata yace mi yace babu wata rayuwa da za ta mutu face sai ta kammala arzikinta babu wata rayuwa wadda za ta mutu ta bar duniya ba sai ta gaba cin arzikinta don haka fatta kullaha wa ajmilu yusuf ku ji tsoron Allah kuma wajen nema ku yi nema ta hanya mai kyau duk wanda kaso abu ya zo ma kakkare ba ta hanya in dai Allah ya kaddar zai zo ma zai zo ma kaga in ka gaggawa ka bi mummuna hanya ka adda azaba ka haka kwantar da hankalinka alherin zai zo nan wannan wani iri na ilkawu a fahimta sosai ilka'una ba jibin da ya sauka ba yanzu ya faɗa mai kalima bai kalima cikin zuciya sai wannan abu ya ɗarso mai ko ku wannan abu an ka aiko mai wahayi mi annabi ibrahim ka ce ka ce ma ɗansa ya bo nayi inni ra'aytu fil manami anni azbahuka wannan yace fil manami akula fil manami kaga ba jibin da ya sauka kawo mai wahayi ba ko ilka'u aka ce mai ina ma ta ku gane ilka'u to wannan ilka'u kenan wa ma kana li basharin an yukallimuhu Allah baiwa ga wani makhaluki Allah shi mai magana alhali shi ba shi ba manzo ba alhali shi ba annabi ba Allah ya mai magana illa wahayan sai dai mai ilka'i ilka'i zai yi mai ne wahayi duk mun kakkasa wahayi kashi kashi ko to wannan wahayi mai ma'ana ilka'una in kana manzon Allah ko kana annabin Allah sai yayi ma ilka'i cikin rayuwarka na kai kaza na ka aikata kaza an gane wannan aw min wara'i hijabin ko yayi masa magana amma ba ga shi ga Allah baro baro ba wannan sigawa adda ita annabi Musa alaihi salamu ko ba haka ba lokacin da annabi Musa alaihi Salamu ya zo ga wuri ya ce ya Musa kaza kaza kaza inni ana allahu la ilaha illa ana ko ba haka ba kaga annabi Musa yayi magana wa matar kabiya milika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa hiya fiha waliya fiha ma'arib ukhra qala alqiha ko ba haka ba kaga magana ta akai bakin din Allah da, da Musa ya fadi ya fadi amma lokacin yana ganin Allah eh bai ga Allah ba amma suna magana kaga min wara hijabi a lokacin da ya roki Allah ya ce yana so ya ga Allah Allah cewa ya lanta rani kaga ashe aya tana magana a nan duniya ba wa a hada biyu kana ganin Allah ga ka gashi kuna taɗi a abokin ka da wannan ba Allah ba to Allah kan sai dai ma ilqa'u in annabi kake ko manzo ko koye ma magana min wara'i hijabin kaba wa annabi yawa annabi Musa ko ko mataki na uku har yanzu in kana manzon Allah ko annabi yace mi sai da rasulan ko ya aiko mai manzo rasulan wannan wani irin manzo rasulan malakiyan ya aiko mala'iki mala'iki ya kawo mai kaga an ka aiko mala'iki shi ya mala'ikin ya za rasulun ko ehin tunda ana ce ma mala'iki manzo in ya zaina kawo wahayi ko eh yace innahu laqawlu rasulin karimin zi quwwatin inda zil arshi makinin muta'in samma aminin wa aka da waɗanda ayoyi jibrilu ko ba haka ba sannan ya komo ga annabi ya ce wa ma sahibukum bi majnunin ashe kaga mala'ikin da aka aiko zuwa ga annabawa shi ma rasulun aka ce mai a fahimta sosai to auzu risala rasulan ko ya aiko masa manzo in ya aiko masa manzo fa yuhi shi manzon sai ya yi da saƙo ya kai ma manzo din wanda an ka aiko shi manzo na Allah ko ko manzo na cikin mala'iku Fa yuhi sai ya kai sakon ga manzo na cikin mutane ya kai mai saƙon amma bi iznihi da yadda shi Allah da iznin Allah ya kai mai ya faɗa mai ya faɗa mai ma ya sha abin da shi Allah ya so a faɗi nan aya tana magana akan kashe-kashen wahayi guda uku amma biyu ɗin ko guda ɗin bai ba shi ɓaro-ɓaro sunan wahayi ba amma wahayi na amma yabba guda biyu wahayi na farko ilka'u wanda Allah direct ka sanar da manzo ne wani abu wannan kuma ba ta hanyar sauti magana ba a ta hanyar kaɗa mai ilimi cikin zuciya ta yi wannan wahayi na daga Allah shekari na farko na biyu Allah shi mai magana kai tsaye an ba tare da ya ga Allah ba irin wata yawa annabi Musa alaihi salam shi au min wara'i hijabin na uku shi ma na ina na wahayi ya ma ce mai wahayi shine ya aiko mai wa ya aiko mai mala'iki kamar da Allah aiko Jibrilu zuwa ga sauran annabawa shi ma wannan ya faɗa yace azur sala rasulan fayuhi bi iznihi ma ya sha'u kila fahimci wannan to in mun fassara haka sai mu jibi ayar mi ta kore abinda ta kore abu bi zuwa uku na farko ta kore kai ordinary kai mutum haka ɗaya ba kowa ba ina nufin wajen nubuwa wajen risala kai ba rasulu ba sannan kai ba nabiyu ba to Allah bai ma magana nan duniya fa Allah bai ma magana a kula fa tana magana duniya tana magana duniya to Allah bai ma magana kaga wannan ya kore mana duk wani bid'anci za a yi mutum ya ce ya magana da Allah ko kaza ko kaza ko cikin muhalki ko karakara wannan ya kore wannan ba a magana da Allah mun ji wannan ko nan ko na biyu kenan kuma a lokaci guda ta kore su haɗu biyu Allah ya yi ma magana sannan kuma gashi kana gani ne na ganin ka a nan duniya ta kore haka nan ko ga annabawa bai ce musu bai musu wannan ba kila fahimta bai ce musu bai wani dun ga annabawa bai ce mu zai magana a cikin kiba ga su gashi wahayyaci zai musu ko bin wara hijabin zai musu ko ya aiko musu malaku amma ga faro ga Allah ga suna magana ga wahayi ga magana ga gani tare to bai musu wannan alƙawarin ba da shi Aisha radiyallahu ta kafa hujjar cewa annabi ga Allah ba nace ba su haɗuwa kalamu wa ru'ya gaba daya Allah ya ce ma kana li masharin an yukallimahu Allah sai dai mai uku in ma wahayan ilka'u fi ruhi aw min wara hijabi, aw yusul ilayhi malak duk da dai wasu sun gitta mata daga cikin su akwai Abdullahi bin Abbas ya gitta mata ya ce wannan abin da aka ma kana le basharin an ka ce gairi nabiyin aka miji. amma in annabi na to bai tabbatar ba bai kore ba ba a ce banda annabi ba a ce kaza ba shi annabi a hana mai magana da gani tare a hada mai su ce to aya bata tabbatar ba bata kore ba in muna son tabbatarwa sai mun leko wata aya in muna son koriya sai mun leko wata aya kila fahimci wannan to abinda malam ka sun yace mana shi ibnu abul hasan al-ash'ari ba fassara aya ka sun yi mana ba mu taurari abin da ya yace yace falau kana kalamullahi la yujadu illa makhluqan da magana Allah ba a samun ta sai halittatta da halatta magana Allah kai dai kawai je hota fi shay'in ya jeho ta ga wani abu makhluqin halittacce kamar doke ta ya jeho ta cikin icce da an kace da sun kace wai annabi Musa bai ji magana Allah ba cikin icce sautin ya kaji cikin icce na mai magana kamar yadda sun ka ce wai annabi Musa ya ji magana cikin icce na icce kai magana to ta yaya ta suka ce Allah ya halitta magana Allah ya halitta magana yassa ta cikin ice ko ba haka ba to shine malam kasun ya karyata ya goge yace to falau kana kalamullahi la yujadu illa makhluqan da magana Allah ba a samu ne sai yana halittacce kuma in ka halitta shi fi shay'in makhluqin a kada cikin wani abu halittacce to lam yakul lishtiradi hadhihi alwujuhi ma'ana kenan waɗanga sharuɗa uku dinga da Allah ya kawo yace bai yi wa awa mutum magana direct sai in ya zan manzo ai mai irka'u ne wahayi ko ai mai min wara hijabin ko ai ko mala'iki kenan ba su da ma'ana ba su da ma'ana don in in ko ana in ko ana iya halitta magana a kada ta cikin wani jami'i kamar icce ko wani abu a ce iccen sai ya magana sai ya zama makhalukun na an kasa cikin makhalukun sai ka ji shi to ai babu bukata Allah ya ce ba a bayyuwa ka ji magana sai wahayi sai wara hijamin sai sai mi gashi kuwa ana iya sa ta cikin makaruki ka ji ta ai kamata ya ce sai in an sa ta cikin makaruki haka ya kamata ya ce ko Ya ce li annal kalama asawra yace saboda magana kar sami'ahu jami'ul khalqi dukan halitta na iya jinta in ta ta cikin itti wa wajaduhu kuma sun same shi wannan maganar da an ka ga shajara dukan kowa na ejinta ko ba haka ba bi za'amil jahamiyyati kamar yadda jahamiyya suka ce makhluqan fi ghairi Allah azza wa jalla da suka ce an halicce shi an kasa ga wani Allah an halicce maganar da Annabi Musa ka sun yau maganar da Allah ka sun Annabi Musa sai ya halicce ta sai kada cikin shajara kamar yadda in kai magana ti eh, recorder ta dauka da an danna sai ta yi ta magana ba tare da aikin kowa ba ko saboda dama an riga an yi recording din da cikin wannan ko to haka da Allah ya halitta magana ba ya magana ba sun kace ba ya halitta ta yasa ta cikin icce kawai daidai da lokacin da Musa zai fito wurin nan sai shi kenan sai aka yi play ɗin recorder ɗin sai ta kawo magana kila an fahimta sun ka ce haka ya ce to inda ko haka tana yiwa da waɗancan ka'idoji guda uku da Allah ya ce sai haka nan wahayi ka zuwa sai haka nan sako ka zuwa da me da sai a ce bai da wani wannan jeran ya fassara ba ta da wani tasiri malam ya ce wa hada to in ko an ce haka an ce mi an ce wai a'a ana iya sa magana cikin icce magana magana Allah ya halitta ya sa ta cikin icce Musa ya ji to yujibu isqata martabatin nabiyina kenan ya tilasta dole mu zubar da darajar darajar annabawa salawatullahi wa salamu alaihim sai mu zubar da darajar in dai har ya zan maganar da annabi Musa ya jiya ga icce ba magana Allah ta ba na an ka halitta ya ji yau gashi Musa ya ji magana ga icce ya ce Allah ya mai magana in haka na da daraja annaba za ta iya zubewa mu ƙara fassara ya ce wa yajibu alaihim kenan ka wa wajaba a gare su su mu'tazila idza za'amu idan sun kariya cewa anna kalaman Allah li Musa magana Allah da yawa Musa in sun ka ce khalaqahu Allah halicci magana fi shajaratin yasa ga icce in sun ce haka to kenan ya zama dole an ya kuna man kalaman lahi azza wa jalla ashe duk wanda ya ji maganar Allah min malakin ga mala'iki ka ji maganar Allah ga mala'iki ko ba haka ba Maryam alaihi salamu bata ji maganar mala'iki ba eh suwatu Maryam bata ba mu kissa wannan ba eh kaga Maryam annabi ta to sannan sannan cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba su nan lokacin da jibril ka a cikin sura mutane yana maganganu yana tambayi annabi sallallahu alaihi daga cikin ma sai ya ambaci abinda Allah ya ambata ko ba haka ba sannan ba a samu mu mutane mun ji magana ko ku su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun ji magana ga bakin annabi ba yace Allah yace kai ya faɗa musu to abinda in ka ce ido haka sai mu ce ma to saurara wani falsafa zamu yi yace to kenan ya zama tilas kenan duk wanda yace haka kenan an ya kuna man sami a kalaman lahi azza wanda ya ji magana Allah mabawayi madaukaki ya ji ta gawa ya ji ta min malakin ga mala'iki kamar da Maryam ta ga mala'iki auna biyin ko ko ya ji ga annabi ya ji magana Allah ga annabi kamar yadda Abu Bakar Umar bin Khattab Usman bin Affan su Ali duk sauran sahabbai sun ka ji ga annabi sun yace Allah yace ata bihi min indillah yaji wannan magana ga annabi annabin da yazo wannan yazo da wannan magana daga wajen Allah to kenan zamu ce duk wanda ya ji ta ga mala'iki ko ya ji ta ga annabi kuma da mala'ikin da annabi sun kace daga Allah ko to zamu ce afdalu martabatan yahi daraja yahi fihi ku wajen daraja min sama'il kalami mun Musa daga yaji magana ga Musa abin da yasa li'annahu li'annahum saboda su wanda sun ka ji magana ga mala'iki ko sun ka kamar Maryam alaihi Salamu, ko sun ka ji magana ga annabi kamar irin Abubakar da Umar Usman Ali da sauran sahabbai sai mu ce sami'uhu min nabiyyin sun ji wannan magana ga annabi ko to walam yasma'uhu Musa min Allah azza wa shi ko Musa ba ga Allah ya ji ba gawa ya ji wa inna ma sami'ahu min shajara ga ice ya ji to do Allah da wanda ya ji magana ga ice da wanda ya ji magana ga annabi wahi wani kun gane kenan ashe Musa ba kowa na ba ga ita ji magana ya ruɗe ya ce muna Allah aiko shi a fahimta sosai in wai abu hasara ma mu birkice ma abin ka gane fassara da aka nufi in dai haddi Allah bai magana kawai ita yawa annabi Musa magana ita ya ce ma annabi Musa inni ana Allah la ilaha illa ana fa khala'na alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha in dai ita yawa annabi Musa magana haka to Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi da mala'ika Jibrilu da shi da yace wahi wani da annabi da yace wahi wani da mala'iki da yace wahi wani to kenan Maryam ta hi annabi Abubakar Umar Uthman su da sun ka ji ga annabi kai tsaye shi ko Musa ya ci ga yace to sun hi Musa masu da kun gane wannan ehe yace zace yace wa in yaz'amu anna al-yahudiyya ko da sun riya cewa ba yahude idza sami'a kalam Allah min annabi alaihi salatu wassalam afdalu martabatan fi hadha al-ma'na min Musa ibn Imran yace mun faɗi haka duk da an riga an fassara Yahudawa sun faɗi da kansu sun ce wanda ya ji magana Allah madaukakin sarki daga annabi ya hi martaba da wanda ya ji da Musa su riga sun faɗi haka yanzu mun riga mun yi saurin faɗi tare da cewa sun faɗi haka su sun kace li annal yahudiyya saboda ba yahude da ya ji magana ga annabi sami'ahu na min nabiyyin min anbiya illahi ko ya ji wannan magana daga annabi daga cikin annaban Allah ko wa Musa sami'ahu makhaluka fi shajara Musa ku ya ji wannan magana da yace ko ba haka ba Yahuda sun riga sun hadu ga magana illa mun ƙara fassara na don ka ji munin abin ka gane jahamiya ba ko mina ba illa yahudanci a wani bangare ba ko mina ba illa kiristanci a wani bangare ba ko mina ba illa majusanci a wani bangare karo karo na an ka yi na an ka girka wani addini wanda an ka ɗobo rabi ne daga yahudanci da kiristanci an ka ɗobo rabi ne daga maguzanci a fahimci wannan ya ce walau kana makhalukan fi shajara kaddara da wannan magana halitta ta an kai an kasa ga yacce to lam yakun mukalliman li Musa min wara'i hijabi to ashe Allah bai wa Musa magana bayan hijabi ba ashe Musa bai cikin jeran gin abin da aya ta faɗi don aya ta faɗi uku wahayan tacce ta faɗi wara'i hijabi ta ce kuma fa yursila rasulan ko ba haka ba to shi Musa don Allah ya nuna daraja ta ya nuna mana kai tsaye ka magana da Musa wa kallama Allah Musa ta kalima don ya nuna ma daraja ta ta kai Allah ya magana kai tsaye to in ko kun ka ce a'a hatta da wannan maganar da Musa ya ce ya ji ba Allah ya ta ba shajara ya ta to kina abin ya lalace kila fahimta sai a ce yau Musa ya ji makhaluki na magana ta makhalukan ya ji ta wadda an kasafi shajarcin makhalukatin an gane kenan magana wai Allah ya mai magana mai wara hijab bata taso ba li anna man hadara shajarata min al-jinn wal insi qad sami'u kalam min dhalika al-makan duk wanda ya halarci wannan itacciya daga mutane ko aljannu da yana nan da zai ji wannan magana ga yace ko ba haka ba kaga kenan wa kana sabilu Musa ashe kenan hanyar Musa wa gairihi da hanyar wani wanda ba Musan ba fi zalika game da jin wannan magana ga yace sawa an dutse su duk ɗaya suke fi annahu na cewa laisa kalamullahi lahu min wara'i hijabi na Allah mai magana wara'i hijabi ba ga iske an kai mai magana da kai da kaji ta gare duk ɗai kila an fahimta jawabun jawab ثم يقال لهم إذا زعمتم أن معنى أن الله عز وجل كلم موسى أنه خلق كلاما كلمه به في الشجرة وقد خلق الله عندكم في الذراع كلاما لأن الذراع قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تأكلني فإني مسمومة فلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام الله عز وجل فإن استحال أن يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق فما أنكرتم من أنه مستحيل أن يخلق الله عز وجل كلامه في شجر لأن كلام المخلوق لا يكون كلاما فإن كان كلام الله وكان معنى أن الله تكلم عندكم أنه خلق الكلام فيلزمكم أن يكون الله متكلما بالكلام الذي خلقه في الذراع فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم فالله عز وجل على قولكم هو القائل لا تأكلني فإني مسمومة تعالى الله عن قولكم وافترائكم عليه علوا كبيرا وإن قالوا لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في ذراع قيل لهم وكذلك لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في شجرة ردي gaba, suka ce maganan nan da Musa ya ji halittacciya ce wadda Allah ya halitta ya kada cikin ice ko? Sai suka yi taurin kai, suka ce lalle haka na, dun dai lalle Allah bai magana. Kai, saboda haka da dukkan jima wani abu ya yi magana Allah na ya halitta maganan da ya ta. Magana Allah ta, sai sun ka tashi saboda mutakabbiranci suka tashi daga zancen icce na wanda zancen itce na cewa ai Allah ya kada magana cikin icce tawa Musa magana wanda babu shi aqida fa aqida babu ma magana wani icce fa eh Allah shi yawa Annabi Musa magana da kai amma sai sun ka tashi daga nan sun ka ce kai da dukkan jama'a jama'a ko wani wanda ba mai magana ba ga al'ada ba mutum ba kaji dabba ko kaji wani dukiya ya magana ba wani abu na ba Allah ya halitta maganan nan da ya kaso ya kaɗawa cikin wannan abin ce to kun faɗo. in dai haka da to ga wata magana to mai qal lahum yace a ce musu to idza za'amtum idan kun karya anna ma'ana anna Allah azza wa jalla kallama Musa idan kuna nuhin cewar da Allah ya yi yawa Musa magana can cikin aya wa kallama Allah Musa ta kalima in kuna nuhin annahu khalaqa kalaman Allah ya halicci magana kallama bihi fi shajara da ita wadda ya halitta ita magana da ita ce yawa annabi Musa magana ta hanya ya kada ta cikin mi cikin ice ko to abinda muka cewa qad khalaqallahu indakum fi dhira'i kalama kenan zamu ce a wajen ku Allah ya halatta magana ya kada ta a cikin kafar gaba ta akuya azira ina son ku koma ga wancan hadisi na Bukhari hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam wata mata ba Yahuda ta mai guba cikin kafa akuya ko cikin kafa karamar bisa shatu fi zira'i shatin lokacin da yake yakin khaybara shekara ta bakwai bayan hijira da yadda yakin khaibara ta ta sa dashi wanda ba wai ka ci ba kalafa ɗai turan nan kana ba ma Allah ka sati dahi na wanda addashi ta samu zu sallah sallan shi ta kai wajen annabi sallah sallan annabi sallah sallan a dan take sai ce araba ba tare wannan yana cikin alama cewa annabi gaibi ba a wajen aqida ahlus sunna aka raba wasu daga cikin sahabbai ne sun ka kwanon gehe guda nasu sun ka tafi. annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka yace bismillahi ya falkato kafa akuyar sai ita shi zara kafa akuyar na gaba ta ce la ta akulni fa inni masmuma ya rasulullahi kakkaci ne an sami dai annabi daga hannu ne bayan har ya kada ya dan kalfato ya kada sai ji tsoka na magana cikin baki cinyar tana magana ga ta cikin kwano ta baki na magana kakka haɗe ta kwano na cewa kakka ƙara annabi sallallahu ya furgas ya zubar alhali ya ɗan ɗanɗani ya ɗan zuki ɗan wani romo na cikin abin sun shiga ko da yana cewa kai kai kai ku faɗa musu kasu ci wayancan ina sun shure har sun mutu har sun tafi sun mutu annabi sallallahu ya ce a kira waccan mata wata kawo dafin ni wannan alamar ta ce dama so naka yin gwada in dai kai annabin Allah kake na kware na san Allah bai kashe ka yanzu wanda guba ba ta kashe ka Allah bai faɗa ma cewa guba ta kakkaci na sani in dai annabin Allah haki in ko da ma ƙarya ta ko da na haka mana mu huta ka mutu mu huta kace to gashi Allah ya faɗa min wannan manzo sallallahu alaihi wasallam har lokacin da zai mutu lokacin da zai rasu shi manzo sallallahu alaihi wasallam ce na ina jin zogin zafin naman nan da na ci a haibar. wannan yan ruwan da ya haɗa yana jin su suna tahiya cikin lokacin da zai rasu saboda haka dahi na wanda addahi to abin da muka sun mu ce kenan maganan nan da kafa ta yi ta tela ta ta kulli fa'in ne masu masmuma in kun ce da duk an ka ji magana ga jima'a magana Allah ta kun ce ko magana Allah halitta ce ka yasa ga abu to yanzu abinda muka son mu jiya gare ku shin wannan magana da an kai ita ma magana Allah ta da ya halitta yasa ga kafa akuya ta faɗa ma Allah ko ko ba magana Allah ta ba sai ce shi na ce wa kar khalaqa Allahu kenan a wajen ku Allah ya halitta fi zira'i kafar gaba ta karamin fisar da aka kawo manzo sallallahu alaihi ya halitta kalama magana cikin ta ko li'anna zira'a dun kafa gaba ta akuya qalat ta ce la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ta'kulni fa inni masmuma ya rasulullahi karkaci ne an sami dashi to kaga falar zai makon ya zan tilas gare ku kenan anna zalikal kalam wannan magana alladhi sami'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wadda annabi ya jiya dole ku ce kalamullahi azza wa jalla dole ku magana Allah ta tunda kun ce mana da duk wani abu yayi magana wanda al'ada bai magana magana Allah ta ko ba haka ba Allah halicci magana ya kada ga wannan abu ta yayi magana to dole kenan ku ce wannan magana ta kafa gaba ta akuya magana Allah ta fa in istahala in ko kun kore ya koru an yakuna kalamullahi takallam bi zalika al-kalam al-makhluqi in ko ya koru magana Allah ya kasance shi yayi wannan magana in kun ka ce bai yiwa to fa ma ankartu me yasa kun kai musu kun ka cewa bai yiwa min annahu mustahil na cewa shi ma korarre na an ya khaluqa Allahu azza wa jalla kalamu fi shajara na cewa Allah Halitta magana ya ga ice me yasa kuka ka ce bayyuwa ga kafa ta akuya bayyuwa a ce magana Allah ta lalle lalle kafa akuya Allah ya magana eh kafa akuya ta yi magana ba Allah ba to me yasa kuka ka da kuma mu ce ice magana da an ka ja ga ice ba magana Allah ta ba an fahimci wannan yace li anna kalamal makhluqi saboda maganan makhluqi kan la yakunu kalaman lillahi sai an kara lillahi ga wata nuska akwai ta yawwa saboda ka sai an kara li anna kalamal makhluqi saboda bayyuwa a ce makhluqi ya magana to maganan makhluqi la yakunu kalaman lillahi bai zama maganan Allah to fa in kana kalamal fa in kana kalamal lahi in ya zan ko magana Allah wa kana ma'ana anna Allah takallama indakum annahu khalaqal kalama kenan ma'anar cewa Allah ya magana a wajen ku ma'ana cewa ya halitta magana ya sa wani wuri ya magana to fa zama kun kenan ya zan dole ku yadda an yakuna Allah mutakalliman bil kalam alladhi khalaqa fi dhara dole ku yadda cewa ashe magana nan da an ka je ga kafa akuya Allah ya yi ta dole ku yadda fa yana ajabu ila zalika qila in suka karba suka ce sai a ce musu sai a ce musu fallahu azza wa jalla ala qaulikum huwa alqa'il in kun ka ce yi Allah bai magana sai dai halitta magana ya sa ga abu sai mu ce to akan warga fatawa ta ku kenan Allah huwa alqa'il shi yace la ta akulli fa inni masmuma kai Muhammadu ci ne guba garin Allah ka magana shi yace ka a ci shi guba garin Allah yace mala yace ta'ala Allahu an qaulikum Allah ya daukaka ya wuce wanga zance naku waftiraikum Allah ya wuce wannan kirin ƙarya alaihi wanda kuke yi akan Allah kuluwan kabira wa in qalu in sun kace ku sun kace a ah, la yakuna an yakuna kuna kalamullah la yajuzu an yakuna kuna kalamullahi makhluqa fi dhara suka ce ah, ina babu wadan haka baiwa magana Allah a ce ita ta fito ga kafa akuya bayyewa to in sun ka ce haka kila sai mu ce musu to waka zalika la yajuzu an yakuna kalamullahi ma'lukun fi shajara to haka nan bayyewa a ce magana Allah halitta magana ta yasa ga inci bayyewa sura miki biya mas'ala ثم يسألون عن الكلام الذي أنطق الله به الذئب لما أخبر, لما أخبر عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهم إذا كان الله عز وجل يتكلم بكلام يخلقه في غيره فما أنكرتم أن يكون الكلام الذي سمعه من الذهن كلاما لله ويكون إعجازه يدل على أنه كلام الله وفي هذا ما يجب عليهم أن الذئب لم يتكلم به وأنه كلام الله عز وجل لأن, لأن كون الكلام من الذئب معجز كما أن كونه من الشجرة معجز فإذا كان فإن كان الذئب فإن كان الذئب متكلما بذلك الكلام المنقول فما أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن كان خلق في شجرة وأن يكون المخلوق فيه قال يا موسى إني أنا الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا wato lalle wannan ya nuna ma malam yana karatu sosai kwarai da gaske yana shiga wurare da dama ayi da hadisi wancan dai magana da mun ka ba su watan kissa ta inganta a cikin sahih bukhari da sahih muslim malam yayi takharijin ta in kuka diba kasa wancan ta dakin da an ka sa manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin bukhari ya ambata fil hibati babu qabul hadiyya lil mushrikina muslim shi ma ya kawo ta abu dawud ya kawo ta cikin babu diyati fi man saka rajulan summa ko ana diya ga wanda ya sha da wani lafi to an kawo ta wannan maganar da zamu ambata yanzu ita ma ingantaccen magana ta amma malam mai takhariji bai takharijin ta ba amma malam albani ya magana kan hadisin ya so hadisin yana nan cikin mishkatul masabih a cikin mishkatul masabih babu qissati bani isra'il in ka diba wannan babu na qissatu bani isra'ila Muhammad Nasiru Albani ya kawo hadisin ya inganta shi hadisin zai baka mamaki da al'adabi daban da dariya wani bai hude na ya kawo kai ne wajen manzo sallallahu alaihi ya gudanu a guje mi zai mahawa ya ce tuba zai ya musulunta mi ka gani ya ce ya ga don al'ajabi mi ka gani ya ce kiyo yake cikin daji kiyo yake cikin daji mai hude ya hawan ga tudu da awaki ne hawan ga tudu yana ta yana dan huta ko da ahamo ko da hankali ɗan dan kula da dabbobi ne sai kai kura zai karke shi ko ta ja mai akuya riri suna batun ta gudu da ita shi kuwa sheka da gudu ya kama kawahun akuya ta ja kafan baya kama kan akuya da kawo ya firge ya wargage ta sai akuya sai sai ya ji karkecin na cewa karkecin ya ya ya sheka da gudu ya haye dan tudu sai karkecin ya dubo shi ya hararo shi shi kaji mutum Allah ya baka arziki wani kwaci? Allah ba shi arziki wai mutumin gana sun ya takura mai kwaci. ya harari mutumin zai budin ya harare mutumin ce Allah ya ba mutum arziki Allah ya baka arziki sannan ka zo ka kwaci. sai bai hudun gace ah yau ya yau na ji adan ban mamaki karkeci na magana ce ai ba sai sai karki yan mai sama. mai yace ba shi abin ban mamaki ba ga mutum can cikin Madina tsakanin bai na kharratin tsakanin duci na makka na gama da duci na makka na yamma yana faɗa muku Allah ya ce annabi ya ce sahe da yamma kun yadda ashe abin ban mamaki kun yadda kullum ayon Allah ka sauka ya ce muku Allah ya ce annabi ya ce ku kama ku yadda ai ku adda ban mamaki ba ni da ni magana ba wanda shi ta hirgita shi ba kasan kole dole ko kai na ka hirgita ya rugo da gudu a gwaje wajen annabi ya zo ya musulunta lahiya ya ce ga abin da gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ne wannan labari kaga annabi ya gaskata shi kaka ce abai hude babu labari sai annabi ya gaskata shi yace na imani da haka Abubakar ya imani da haka Umar ya imani da haka ba kona yace na yadda Abubakar ya yadda Umar ya yadda ba su saboda su ya san imanin su su sun yadda to abin magana ita kissa ta mana ya kawo nan to yanzu mu tambaye ka ita wannan magana da zai wayewaita zibu ya ta ko ko Allah ya ta dole ka ce zibu ya ta ko ba haka ba to amma su ku kafkumance sun ce shajara ba ita yi magana ba Allah ya magana sun ce shajara ba, Allah halitta magana ya kada cikin shajara ko ba haka ba kenan shajara inda Allah ka ce inni ana Allah shajara ka ce haka ko to ko da su yadda shajara ka cewa haka sun kahirta ko kuma su ce ba shajara ka cewa haka ba ko ba ba shi Allah ka cewa haka to sun yadda Allah na magana kila an fahimta in ko sun yi ƙarin hali sun ka ce Allah bai magana shajara ka cewa shi na mala ya biyo su da kulki ya ce to kenan maga maganar da Allah ya yi maganar da shida ta yi ta maganar da zira'i ya yi kafa akuya maganar zira'in ta ko ta Allah sannan maganar kirkici da ya yi ta kirkicin ta ko ta Allah sai sun ka ce kalamun lahi amman khalaqahu faj'alahu fi shajar kalamul lahi khalaqahu faj'alahu fi dhira'i kalamul lahi khalaqahu faj'alahu fi dhibi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira in ku haka na shi ce ku an rena Allah Allah ya Allah ya dauka ku daga wannan magana sai ce sun mai su'alu da sannan za a tambaye su anil kalami daga magana allazi an taka Allahu bi yadihi wanda ya hurtar da kirkeci wannan magana lamma bada lokacin da kerkeci ya ba mu labari ya ba da labari an nubuwatin nabi sallallahu alaihi wasallam game da annabcin annabi shine wannan ne faɗa muku fa yuqalu lahum sai a ce musu idza kana Allah azza wa jalla yatakallamu in dai Allah yana magana amma bi kalamin da maganar da ya khaluqu zai halitta ta fi gairi ya sa ta cikin wata dabba ko ya sa ta cikin wani abu to ma an kartum an yakuna al-kalamu alladhi samahu min irin kalamin lahi to me yasa kuka ce cewa maganan nan da shi wancan ba yahude ya jiya ga kerkeci magana Allah ta ku ce magana Allah ta Allah shi na ka magana ku ce hakan wa yakuna ijazuhu yadullu ala annahu kalamul sai zan mu'jiza nan ba mu'jiza kerkeci yayi magana ba mu'jiza Allah yayi magana cikin bakin kerkeci sai mu ta koma haka wa fi hada ma yajibu alaihim to in sun ka faɗi haka ko abin da zai tilasta su annabi ba lam yatakallam bihi dole su ce kenan ba kura ta yi magana ba wa annahu kalamullahi azza wajalla sai ce kenan magana na magana Allah ta halitta ta yasa cikin kura li'annal kalama min azibi saboda magana cikin kura kirkece magana mu'jizun bayyuwa ko ba haka ba bayyuwa don a ce wasu ko mi ka ji magana Allah ka magana ya doki magana ya sa ta cikin makhluki kama anna kaunahu min ash-shajara kamar yadda a ce magana ta haito ga shajara ice mu'jizun bayyuwa to fa in kana biyu mutakalliman in ko kura kirkecin shi yi magana bai zalikal kalamin mankuli wannan magana da an ka tirato mana a hadisi in kirkecin yayi magana fama an karto ni kuke kyama an na shidrata mutakallimatun bil kalami ni za ku ce iccen ba shi yayi magana ba in kana ka fi shadra in dai ha halitta ce an kai an kasa cikin icci sai ku ce iccen yayi magana wa an yakuna al makhluqu fihi qala sai abin nan da an ka halitta shi yace ya Musa inni ana Allah sai ku ce haka mala yace ta'ala an zalika uluwan kabira ina jin nan za mu tsaya insha Allah saboda lokaci yayi kuma ta kokarin mu tsaya daidai yau insha Allah mai tambaya mana mai alaka da abin nan wani ya rubuta tambaya uku a hita batun ba ta da alaka da karatun aqidar mu duk da dai na karatun aqida ko yana amsa amma karatun nan mun gabatar da shi sosai in yana son magana kan abin da muka karanta cikin karatun mu na bulugul maram lokacin da muka zo cikin harkokin ina jin haddi na zina ko ba haka ba mu yi maganar liwadi ko ina so maganar liwadi ya koma can cikin wannan kas ya duba mu yi wannan magana kuma ana biyan dan liwadi sallah ko ba a biya ko ɗan dan liwadi zaben kahir duk wannan magana ina jin ai layi cikin kas din in ya diba in Allah ya so yawa saboda haka shi hankuri da dan tambo ya samu kas na bulugul maram insha Allah zai ce wannan sannan kaliba ta karshe wanda an bata ai masa addu'a ko to muna roƙon Allah shi mu yasa bukata cikin tambayoyi guda akko ta kasance mun ka dauka tambaya ta gaba ta wani ta ɗaya ɗaya takarda ɗaya takarda ba wannan ba mun gama da ita wannan mana wannan ke cewa shi malam na yin na zuba ce koya ko mutum zai iya sallah da busasshen sa karatu ya cikin kafet na cikin bulu marayu ya koma mu insha Allah لأن من حضر من حضر الشجرة من الجن والإنس قد سمع أشكر سمع الكلام ما قالي ما قالي ما قالي من ذلك المكان من ذلك المكان من ذلك المكان كوي كان جرى واقع يا موجز لا رسوك شيء وابو wannan magana wanda ce kai inda ce ta ce ba makhluki na ba in halitta ta an kai an kasa cikin yace ita magana halitta ta an kai ba makhluki ce? aka sa cikin makhluki ce kenan ko sai wannan magana in dai makhluki ta ita magana an ka ko doka an kasa ta cikin yace makhluki to Musa ya ji ta kaunuhu shi ma makhlukan to mi ka hana abokin Musa in ya tare aboki ya ji ta an akwai abin da ka hana ba to in ya ji ta to an ce wannan ita ta mai da annabi Musa annabi to shi wanda ya ji ta ba masha Allah saboda haka kun ce kenan duk wanda ji magana ya zama annabi kenan kun rena annabi Musa haka ya kasance ce insha Allah sannan insha Allah wannan wannan matar da ta da ta sa ta musulunta ya kuma cikin labarin cikin sahih bukhari a babin da ambata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك